الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sunan na farko shi bene 1437 kalenda a na ajin tafo shi ya September kalenda a Miladiya ne. Ya cewa da karatun daga littafin Daliya. ya alkalwa ne ya na bai ya shi bai ni ci amma bai ba shi bai ni wuce wuce gwafin da bai ya shi ya buga wuce wala daga bai ya shi wani kafin zuba ci. Nan gan قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد قالوا فكيف نزوله فعجبتهم لم ينقل التكييف لي في المسند لم ينقل التكييف لي في مسند قالوا فينظر بالعيون أبني لنا فعجبت رؤيته لمن هو مهتدي قالوا فهل لله علم قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي قالوا فيوصف أنه متكلم قلت السكوت نقيصة بالسيد قالوا فما القرآن قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد قالوا قالوا الذي نتلو قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد قالوا فافعل العباد فقلت ما من خالق غير الاله الامجد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان نفسه لو لم يرده وكانت نقيصة سبحانه أن أن يعجز أن يعجز يعجزه الردي قالوا فما الإيمان قلت مجاوبا أمل وتصديق بغير تبلد من قال kalụ nọ ụlọ fakọti na aka ilụolọ na ọwụa kashar ata ahụmadị kaụ nụzọ ụlọ fakọti na aka ilụo lọ na kmụgwụ mụna ka shar ata ahụadị kaụ aga anụlu chitiji nye nsokwu na ewechinyeejie kwut fakọti a na aka lgwolọ na-abaghị ụgwọ ge ayị kaumun jama'a njem kalu shari'ata ahmad ya gai da ya shari'a nan mamudu da ma'ana da ya alula sallah taimama ko azun zaka haji da na ga ke go riwaya shiga da mumin sai ciyo a ga shi go riwaya daga cece cin sanin za ga ke go riwaya daga cece da fita ga ke go riwaya daga cece ga ga daga mumin sai ta fa ayi ma قالوا فينظر بالعيون أبملنا فاجت رؤيته لمن رؤيته لمن هو مهتدي قالوا أجل fayunzaru bil uyuni in ba da yayi ga ale sa koyo abni la naji bayani ayi fa ajabtu ni ciyaje ru'yatuhu yalle yace ki liman wa mutadi wa dabwa ya zanabe wa ba wunin ko ne ku mm. illa zai na asa nuna husna ga na gaji bolo bolo na adi alu suna adi aljanna mm. wa da bibi mm. ko dan me ki dan me ba su kun lati ne ga kalla nan an rabin yawma idin lamma ajibuni lalle gini na ji ya kana bu gangan da sai ki anan magani na kun raunar rabbakum ya li atika ali sai ki kama tarawna al-qamara laylatal badri la na fi ru'yatihi sai ci lugwa yi liwe foyan alkiyami kɔɗi jannan kano halilila ye ilmin koltoma min alimin illa bi ilmin murtali kano halilila ye ilmin koltoma min alimin illa bi ilmin murtali kanu a kan halilila ye ilmin mafi da ilmin koltoma ma a min alimin manya ilmin alimin murtali ya fasi ilmin a dabanan a yi ne a jeli mana ajiye man dole jeli mina ila face su kuka yi ilimi hmm. wa Allah muka malam kun hmm. da alamu su ya na waje shi bo ya ana hmm. inna Allah bi kulli shay'in alim da ilimi ne dondo inni alamu mala talamun mi da ilimi ya ji ana wani da mafatihul gaibi la ya namuha illa wuje ko shi gaibi da bai zando da ilimi a sai sai ci ya sai ci da ilimi قالوا فيوصف أنه متكلم قلت السكوت لطيفة للسيد لطيفة بالسيد قالوا أغا فيوصف أنه متكلم إن بأعجي تيتي غغا قلت نغا السكوت إذا توسوسن تيغنانا لطيفة بالسيد جنجن يو يا تيتي نيغوشي تينا ibn hadis ibn anabi ga as-sayyidu huwa Allah as-sayyidu gai Allah hmm. ko diga na ko hmm. e da mu ga al-Qur'anu ga gairi makhluq aqide ahlus sunnati wal jama'a yo wannan ma ja a Musa limiqat nana nan Musa limiqat ya ce wa kallama hu rabbu ce ci shiga dina wa Allah Musa taklima inni safaituka ala an-nas yo sa ta ce ba ayyo bil salati bi tuci ya da fici bane a wani wa duka da ya gane ne ke ga gangani da wani nan ya bago ya zula imanu da gangani da ya gane ya zamu ga aje wati famu zai wati fa ga wa ga alqur'anu kalamun lahi gair ma wa ga wa ga ga makhluqa ma gair makhluqa wani ya shi boda layin da na ga yaji fahimta ga ya ji ganewa mai ɗe kafe wacce masu sunan agulo da abin nvidia wuce Ƙamala mm. mayu alhayar wata ta kufin Kur'ani duk waɗansu fa a iya layi kama kala asba'u a unyi wa asjahu. Kalu faihu, safu annagu, mutukalli, mun kutu sukutu na sisa, tambayi, sayyadi, kalufamai, Kur'ani, kutu kalamu, yunƙari, mahadin, suna wa kairi ta jaddudu. kalu a gan famal qur'ani ki alqur'ani qultu kalamu ga alqur'ani ya gaya ce ci dona min gari ma hadathin alqur'ani ma jali tuja to ga da tajaddudi ko kuma jin ko alkur'anu egan to isuro wọn ni egan to eki mọ wọn alaki abọ kullau kan albaru ne dadan da kalima turabi na nafi da albaru kabla an tafa da kalima turabi wa lauje na bi mislihi madada a nan sa sallam gamman ya hamilu ne ila kaumihi za a lami lo baje ma yujo fa inna quraishan ibra isa quraishi ji mana uni anikan an ubali da kalama rabbi na ne a wuya ya gaya sai ciye ni nan babu da قالوا الذي نتلو قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد قالوا على الذي نتلو يبان القرآن من يبان دار نفا قلت يو قلت من كلامه لو تقرأ la raiba fi shakka da ba zalikal kitabu la raiba fi litafi alquran yuti shakka da ba ke loke ji da ba inda kulli musaddadi ko e ba zan do ne tai ko gboro na ibo zai gaji a pin a pin wani wa le fahimta wọn àjídé su ṣe de ìdèjì قالوا فأفعال الإباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد قالوا فأفعال الإباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد قالوا أغم فأفعال الإباد يتنو جلو سقوف فقلت ميغا ما من خالق أدي ذات دبوني جهالي تنغالي سقوبنا غير الإله إنغالي الله ويبع الأمجد يتنوجلون har min khalikin gairun lahi in ba da zaɗe bane ne jin ta ban bi Allah wani ya yaji kina Allah khaliku kulli sha Allah ga ta yin yan dondo wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ga jali ta yi tuna yi قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد قالوا أعظم فهل فعل القبيح مراده إن يتو تقع يتو مرادي يتو قلت ميغا الإرادة إرادة إقبا كلها بينه للسيد يسقوه wani yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ce ce da yace mai ba bai ba da yan al-irada ma ja al-kauniya ma ja al-iradatu shar'iyya wani ko iradatu al dole ce ce da buwiya da ko zanu ci gaji annabi zanu ci gaji zanu ci gaji kaza zanu ci gaji imani zanu ci gaji kafirci zanu ci ta goro zanu ci gaji wole ko wole ce ci gaji ce ne bi ce ci muka balon mafuzo amma na lauga sai ce je buye be kauni ya jinye an wuce ma lauga sai ce je buye be kauni ya kafirci da da ni ba ri kufra ba be kaddara boyo laulan yiridu wa kana na ƙisatan subhanahu an an yi zuhur rabi laulan yiridu ta mutu shi jiki bayan aya wato sai shi jiki bayan wa kana na ƙisatan a ce wato na ga ta jiji ga sai jali ta yi nawa sai shi majali ta yi nawa ga malaga ga kadariya ji majusa zil ummu ibn kadariya ji ga alkhairi allah ga ji alkhalqu wọ́n lè kó àmá ṣẹlẹ̀ tó súnkún àlítọ́ tó tó gájà wọn. lè mọ̀gán wọ́n láì kẹ́dẹ̀rẹ̀ yìí wọ́n ṣẹlẹ̀ àlùkẹ́rì tó ṣẹ́lú gashi fa'ula lili fi masail qada'i wal seriously subhanahu ta'ala an an yu'jizuhu rabi na a ganyen dambu na tsoye ci ya gbakun hmm, na ga tsoye ci jihali ta yin nawa nan wani arradi wunye na ji wani jani a ga tsoye ci jihali ta wa hmm, na jabu allahu nga jiyan dundu nga jihali ta yin dundu قالوا فما الإيمان قلت مجاوبا أمل وتصديق بغير تبلد قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حمي في يوم العريش ومن له في الغار مسئل يا له من مسئل قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهد فاروق أحمد والمخذب بعده سند الشريعة باللسان وباليد قالوا فثالثهم فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد سير النبي على ابنتي ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد عن ابن عفان الشهيد ومن به النافذ النورين صير محمد قالوا فرابيهم فقلت مبادرا من حاذ دونهم أو أخوة أحمد زوج البتول وخير من وكي الحصى بعد الصلاة والكريم المهتدي عن ابن عاني أبا الحب أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجعل ولابن جند في الفؤاد محبة ومودة فليرغب يرغب النم مفندي قالوا فما الإيمان قلت مجاوبا أمل وتصديق لغير تبلدي قالوا فما الإيمان قلت مجاوبا أمل وتصديق لغير تبلد قال فما الإيمان في إيمان قلت مجاوبا مجاوبا أمل وتصديق لغير تبلد ko wọ́n ga bari bani da dalar ba wa daily ma ne na ga wani su ku isiyo ina imani kaulun wa amalun wa tifaru ko amalu ne amalu kalbi wal jawarihi bi to amalu lisani wa tafdiku fi tafdiku al kalbi ko bulu le muji a gangani da shiraku dala shi ba da karadiya shi shi matsalar imani nan fitiyatun amanu bi rabbi mazidnahum huda imani mai biyo mai jikiyo mai ke garu ya ne ya imani ba sai an sai mabiya imani nan wa ma kana Allah li yubi'a imanakum salla ne jilobeti ma ke jilobeti ma dik maga ka koyi ga imani don nore sai wa tau ya biya ta tilawu قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد قالوا فمن بعد النبي خليفة زي علي فضمان محمد قلت نقع الموحد قبل كل موحد زاني يبي التوحيد كانوا زاني تبي التوحيد زي دودون سيدنا بكر da za mu fara na kamusuncin lamini zagi yau ne na na khadija da za mu fara na kamusuncin lamini tashin ba a gidan sa ne sai na baka قالوا فما بعد النبي فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حامي في يوم العريش ومن له في الغار مسئد ما له من مسئد حامي في يوم العريش ومن له في الغار مسئد يا له من مسئد حامي sanagwa ne bi tsanin yau mi larishi ya foya larishi na wannan da wanda zane je zane filigari dan bankoro hmm. lawu wanda biya na biyu e e na ma'ana gani inda biya na biyu biya ko lissafi ta kuna ne sai ga zabaci gan la ta zan ga jira zan ma inna allaha ma'ana ta ta kambangan bi ni ko hmm. filgari na bankoro ko musidu zanen fiye guwa mu zai je matakin ya lahu min musidi ma da labe zai ke je matakin rinna ne قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام sani قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهدي قالوا أعظم فمن ذي ثاني أبي بكر الرضا zai abakar zuwa ne zi ya zaya ya baci zuwa sai na abakar ya zaya yarda kultu ga al'imaratu ya zoshi na wani da hannu na fil imani ya ya zoshi cina ya al'azhabi ga da zu duga wani faruku ahmad wal muhazzabu ba'dahu sanadu shari'ati bil lisani wa bil yadi lai faruku ahmad lai faruku ya ji ha nan momin ma zan lai rike da tsakani gaskiya bai gama ne ni ya gin bai gobe ko nan ga sai na umaru ko wal mu'azzabu dan bai zane ta yi juba da uzumu bane sanadu shari'ati sanore kagoye shari'a musulunci din lisani da jin tarawa biliye da yan mito egwe to ga wayo sayyidina umar wa musulunci lagboka na sayid na umaru lo musulunci na nga a ta musulunci lawo sararribu nga a fiye jisu sani nga ala ke fili za nura yawan rawa to yanan wudana قالوا فثالثهم فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد قالوا أبا فثالثهم يزي تتعي قلت مسارعا وتي يا جفاهي قالوا زي تتعي من بايع المختار عنه na zana ne bi ji mu ba ya ya wani zana ne bi ji mu ba ya wani behalf biliye di bai da ka kuna di bai atle riduwa ne nan da ka kuna di bai atle riduwa ne sai na usman da ba ko sai na usman guma ka anabi ce gwa alai bi to ha za ya du usman ne gwa sai na usman da nan تفسير النبي على النتي ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد سهر أعصر النبي داني يلي يعني بنا معنى لا جيزا يعني صلى الله عليه وسلم على النتي كو يتيه جيزا جيبوبا وقيا بزيو يوم كلثومي ومن حوى بذناكو يكلا ده فضلين فلا الله بنا فضل تلاوة فلا يعلق القرآن با wata hajjudi da fannin ta hajjudi jin a afa nidna afa ni shahidi wa man duli finna fi zannu ne tsira muhammadi a ni zane ne fannin gayi ibna afa ni usman ibna afa ni a da na su shahidi ne buna fatin wudu sai bin duliya ne a nabi tabo sai na bakar tabo sai na mulu tabo wanda sai na usman yi a nabi ya ƙusu uhud uhud ga duma jiki ne inna ma alayka nabiyyun an ta ce gone ya nabi wa siddiqun da siddiqu gida wannan sayyidina bakar wa shahida bi shahidi ko ma sayyidina umar zan da sayyidina usman wa man bi igan bi zanan ayyine fin nas ta ce ba an yi zan ko mm. anabi ya ce gubanin mm. sai na suna gaya can mm. sai ra muhammadin mai yili ya nabi muhammadu na قالوا فرادوهم فقلتم بادرا من, من حاز دونهم أخوة أحمد قالوا أغا فرادوهم إذا نتاتي ذيو فقلت مبادرا نتي ياجي نتي غن مبادرا بي فافاين معنا نتي ذي فاين غن من حاز دونهم لا جفللا زميزا نجوني أخوة أحمد يجيشي يعني بي محمد يجي يعني محمد غاي ذيو sayyidina ali imana sayyidina ali ijiyan dagin ya nabi sallallahu alaihi wa sallam nguyo mo ne zaguni na bakar umar usman ali da al-khulafa rashidun na ne diga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المعتدي زوج البتول e bayan albatu ma ne na fatima sayyidina ali kenan wa khairu man wasi alhasa zan da zai da alkhairi gan ki dazan ko ki la bi ti pata ku ti tangi ba da salatin sarki zuma za kuta zuma na zuma baka bai mu da usmani na wal karimul muhtadi zan da ko na a saye ne ne mana zuma na biya bakar umaru usman bu zai ni da Allah shi kan sai na ali hmm. ani abul hasan ali abul hasan lil imami wa man lahu bayna al anami fadailun lam fadailun lam tujhari hmm. ani ga ne pa ne giyo abul hasan abul hasan sayyidina ali kenan ko hmm. al imama ne da shi nan wa man lahu kan da ne je bainal anami tsakani a shi fadwa ilun wanda falalaji lam tu jihadi aji juhudu wa min ma'ana sayyidina ali da falalaji da falalaji umar da falalaji da falalaji wani ko a ne bata masu falalaji eh, eh, yonin katun katun da ci da sai ya rufi tufi abin ba ne kuka biyu kaji juhudu ya ولابن جند في الفؤاد محبة ومودة Zai yi ولابن هند يجي هند زي ابن هند sane jilfinan da ibn hindi na wizida na mu'awiya ibn abi sufyan wanda falalashi wani ibn hindi ya gye hindi bi mana mu'awiya ibn abi sufyan fil mahabbatun boye wa mawaddatun zan bai kaune faliyar gamanna mufannidi sani ga don wa gami ga ga wuci jihaca ne ga wuci ga tun wutan zuwa jini fi da yana shi aji na je na mu'awuya sai na je na mu'awuya sai na ma sai na abu da sai na baka yi wani sai banin wabe ga mini yana shi a aji na ga ca mutunci zajin yi hmm. yanzu da ajan sabi sai muawiya daga yazidu a sai proceed to what to muawiya from muawiya kuma sai proceed to sayyidina usman from usman sai proceed to sayyidina umar from sayyidina umar sai sayyidina abubakar a ji to zai dana wato a cikin sashi bira allah ne ma umayyawa zai faɗi umayyawa yan no oh. na usman dangane da muawiya yi kuma biyan zije ya tohu mai yawa wadda to zane ya na hadiya ga wuce mai gani Allah kiyaye mu ta gama zan ce ku sha nan gan yazidu to a tuntu musulunci wa Allah kiyaye mu ga yazidu kafiri kuma ke lega suna ba mu ke ta daga bujin shi na gana ne ina lin rajiyo ذاك الأمين المجتبى لكتابه الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد فاسكت ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسودج ذاك الأمين يزعمون شيء ذا معنا بمعنى مؤاوية المجتبى ذانا آتانا لكتابة الوحي قوسو كواينا بنا مؤاوية دمني كتاب الوحي دمني في كواينا المنزل ko littafin ne kin bi anan Muhammadu na zutuka Muawiya wuce ma unge ما sai sai wasu udabi make ibe da ce فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربي تروح وتغتدي فعليهم ولو تبكي أصحاب سيدنا بكر أمر وعثمان علي كو معاوية يا زمان تبات وعلى الصحابة كل يوم يصابين يتبينون صلوات ربهم الصلاة يسقون جالي تبات ولو يا تروح وتغتدي fasara bi tabbatu ya to a to lozu inni la arju an afuza bi hubbihim wa bima taqattu min min fish min ash-shari'ati fi ghadib inni hakikami la arju an afuza bi hubbihim wa bima taqattu min ash-shari'ati fi ghadib inni hakikami la arju me babu an afuza ga min da rabon man da daraja ko min da rabo bi hudin bo boye bi kaune ne mai diyaran wa bi ma taqattu bi ne aqida mi ne min shari'ati daga ba shari'o na sai gadi isu kin wa ga wayo ne wa ga boye bi kaune ne mai diyaran sa ko lugwa lu fe ne mi ga da rabo ki ga da janna mi e mi aljanna ne sunan qalu abana alkalwazani alhuda قلت الذي فوق السماء مؤيد قالوا أغن أبان الكلوزاني الهدى man na ga abul khattab kalwa zalina wa bayan wa bautula wa baula ke fili ko to ni ga allazi fi samai ya tuna na muayyidi fawqa samai muayyidi ya tuna sama na ga ya na ma iga kafin ja abin nan ba na iga ya ce ta laduya ba na mai ya ce bishi na sai ce fagani da yi wani ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik